This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25 da mita 31 da mita 41. Masu sauraron ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM. ko kuma a ji shirye-shiryen namu ko da yaushe kuma a ko'ina ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin wannan la'asariya da kwatan kuna cikin ƙoshin lahiya kafin mai nisa ga muhimman kanin labaran duniya. An tarwatsa masu zanga-zangar neman a sake kida ƙuri'un shugaban ƙasar da aka kada a ƙasar Malawi a makon jiya. An kashe mutane biyu a Bangi babban birnin jamhuriyar Afirka ta tsakiya a musayar harbe-harbe. sannan kuma mukaddashin ministan tsaron ukraine ya lashe takobin cewa sojoji za su ci gaba da murkushe 'yan tawaye waɗanda ke goyon bayan rasha Bayan labaran duniya muna tare da rahoto ɗaya daga Najeriya akan harin da wasu da ake zargin 'yan Boko Haram ne suka kai ma wasu sarakuna akan hanyarsu ta zuwa Gombe. Ibrahim Alfa Ahmed ma mana ƙarin bayani akan wannan hari. Sannan kuma za ku ji ci gaban tattaunawar da sashen Hausa na murya Amurka da wani ɗan sandan da ke tona asirin zaluncin da manyan su ke musu. Za mu sa da ra'ayoyin da masu saurari ke aiko mana ta hanyar imel amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Sai da 'yan sanda a ƙasar Malawi suka yi amfani da barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zanga waɗanda suke buƙatar a sake ƙirga ƙuri'un zaben shugaban ƙasar da aka yi a makon jiya. Masu zanga-zanga sun ƙone tayoyi suka lalata kantuna a yau Juma'a a Lilonge babban birnin ƙasar kafin hukuncin da ake sa ran wata babbar kotu za ta yanke akan ko a bayyana sakamakon zaben shugaban da ake rikici a kansa ko kuma a sake kirga ƙuri'un da aka kada. Zaben da ya fuskanci matsaloli da suka hada hada makara wajen buɗe rumfunan zaɓe da kuma kurakurai akan katunan zaɓe. Waɗannan matsalolin ne ta sa hukumar zaben ƙasar ta ƙara lokacin yin zaɓe zuwa kwanaki biyu da kuma zuwa kwanaki uku a wasu wuraren. Shugabar ƙasar Joyce Banda ta ce zaben ya fuskanci maguɗi ciki har da cogen katunan zaɓe wasu mutane kuma sun kada ƙuri'a fiye da sau ɗaya a saboda haka ta ba da umarnin a sake yin zaɓe cikin watanni uku kuma ta ce ba za ta tsaya takara ba to amma wata babbar kotu ta yanke hukuncin kin amincewa da wannan matakin bayan da babbar jam'iyyar masu hamayya ta yi guna gani akan wannan matakin an kashe akalla mutane biyu a yayin wata zanga-zanga da aka yi a bangi babban birnin jamhuriyar afirka ta tsakiya inda rikici ya yi kamari a 'yan kwanakin nan An kashe mutanen biyu ne lokacin da aka yi musanyar harbe-harbe a Bangi. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ba da labarin cewa masu zanga-zanga ɗauke da makamai sun buɗe wuta a kan sansanin sojojin kiyaye zaman lahiya na ƙasar Burundi waɗanda su kuma suka mai da martani. Wani ɗan jarida a ƙasar ya haɗa ma sashen horon shi na murya Amurka cewa masu zanga-zanga suna kira ga sojojin ƙasa da ƙasa da su ƙwace makamai daga hannun 'yan tawayen kungiyar Saleka Musulmi da kuma daga hannun 'yan kungiyar Antibalaka waɗanda akasarin su Kiristoci ne. An danganta waɗannan ƙungiyoyi guda biyu da tarzomar da aka yi a wannan mako a babban birnin ƙasar. Haka kuma masu zanga-zanga sun buƙaci a sake maido da sojojin ƙasar waɗanda ke nan kahin a hamɓarar da gwamnatin shugaba Francois Bozize a bara. A jiya Alhamis, matasan kungiyar Antibalaka suka lalata wani masallaci a birnin Bangi, wanda kila martani ne ga harin da aka kai kan wani coci a ranar Laraba, har ma aka kashe mutane akalla goma sha biyar. Yau Juma'a mukaddashin ministan tsaron ƙasar Ukraine mikhail Koval ya lashe takobin cewa sojojin ƙasar za su ci gaba da murƙushe 'yan tawaye masu goyon bayan Rasha a gabashin ƙasar. ya yi wannan furucin ne bayan da wani harin da aka kai a yankin ya kashe jami'an tsaro guda goma sha biyu ya ce sojojin gwamnati sun samu nasarar fatattakar 'yan tawaye daga yankunan yammaci da arewacin biranen donetsk da lugansk ya kuma ce sojoji za su ci gaba da yin wannan aiki har sai lokacin da aka maido da doka da bin oda a yankunan Mr. Kobal ya yi wannan furucin ne a birnin Kiev bayan da 'yan aware suka kakkaɓo wani jirgin saman soja mai saukar angulu a Slovyansk. Jiya Alhamis mai magana da 'yan fadar shugaban Amurka ta White House Jay Kenny ya ce wannan harin ya nuna cewa 'yan aware suna da sukunin samun manyan makamai da taimako daga wata ƙasa. Yau Juma'a kuma wani jami'in ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ya ce Rasha ta ci gaba da janye sojojinta daga kan iyakarta da Ukraine. a wata sanarwa jami'in sojan da ba a bayyana sunansa ba ya ce an janye kashi biyu daga cikin uku na sojojin labaran duniya kuke saurare daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc 'Yan sandan kasar Pakistan sun ce sun kama mutane hudu dangane da batun wata mace mai ciki da 'yan uwanta suka kashe ta a birnin Lahore da sunan kare mutuncin iyalin bayan da ta armi mutumin da take so. A yau Juma'a 'yan sanda suka ce sun kama har da kawun ita wannan mace. Jiya Alhamis Prime Minister kasar Nawaz Sharif ya ba da sanarwa inda ya ba ma ministan lardin Punjab umarnin cewa ɗauki wani mataki nan take. 'Yan sanda sun ce ita wannan mace mai suna Farzana farvin 'yar shekara 25 da haihuwa a ranar Talata 'yan uwanta suka yi ta dukanta ko kuma jihonta da duwatsu a harabar wata kotu inda take jira ta faɗa ma alkali cewa ta armi mutumin ne domin tana son shi. Mijin wannan mace ya faɗa ma 'yan jarida cewa ya roƙi 'yan sanda da su shiga tsakani amma ba su yi komai a lokacin da 'yan uwan matar shi ciki har da mahaihinta da yayyanta suka yi ta dukanta har ta mutu. To amma shugaban 'yan sanda shafiq Ahmad ya haɗa ma kamfanin dillancin labaran Reuters cewa babu 'yan sanda a wurin a lokacin da aka kai ma wannan mace hari. 'Yan sanda a arewacin India sun ce an kama ƙarin akalla mutane biyu dangane da zargin da ake yi cewa wasu maza sun yi wa wasu 'yan mata 'yan uwan juna da aka samu su an rataye akan bishiya fyaɗen taron dangi. Tuni dama aka kama mutum ɗaya. A ranar Talata, 'yan matan suka ɓace bayan da suka je wani wuri ko kuma daji da ke kusa domin yin ba haya a saboda gidajensu ba su da wurin yin ba haya ko kuma yin fitsari. A ranar Laraba, ƙauyawa a kundumar Buduwan a jihar Uttar Pradesh suka ga gawawwakin 'yan matan an rataye a kan icen mangoro. Da aka yi binciken gawakin sai aka gano cewa an yi musu fyaɗe. Ministan harkokin cikin gidan Indiya Rajna Singh ya buƙaci gwamnatin jihar da ta ba shi rahoto kan wannan hari a yayin da ake ci gaba da nuna ɓacin rai a kan yadda tarzomar yin fyaɗe ke ƙara zuwa a ƙasar. Hukumomi sun ce maza da ɗan dama ne suke da hannu a wannan al'amarin, a saboda haka suna neman sauran mazan. Yau Juma'a rundunar 'yan sanda ta ce an kori 'yan sandan da suka ki ɗaukan wani mataki a lokacin da aka ba su rahoton cewa 'yan matan sun ɓace. sa'annan kuma yana tsare da wani kurtin 'yan sanda shi ma ana zargi cewa yana da hannu a harin. Labaran duniya kenan kuka saurara. Wasu mahara da ake zargin 'yan Boko Haram ne sun kai hormaki kan ayarin motocin wasu sarakuna a kan hanyarsu ta zuwa jana'izar sarkin Gombe wanda Allah ya maci kawa ranar Talata ga Ibrahim Abdulaziz. kamar yadda rahotanni ke nunawa yan bindigan da aka ce yawansu ya fi ɗari sun yi kwanton ɓauna ne a ƙauyen zuwa da ke kan hanyar garki da zuwa biyu inda nan take suka bude motocin sarakunan wuta su da sarakunan na fakan hanyar su na zuwa gombe don halartar jana'izar marigayi sarkin gombe alhaji shehu usman abubakar kuma sarakunan da lamarin ya rutsa da su sun hada da sarkin uba ismail mamza da kuma sarkin goza idris nimta lamarin da aka ce ya ja asarar rayuka haka hakanan kuma kamar da rahotanni ke nunawa lamarin fa ya faru ne jim kaɗan da wucewa wasu sarakuna da suka hada da sarkin mobi alhaji abubakar isa amadu a nan makwabtan garkida hanyar zuwa biyu wallahi yan boko haram sun zo sun yi atakin hanya sun tare sarkin gwaza da sarkin askira da na uba to sun tare sun harbe su da rocket launcher amma sun kashe mutane uku sun kashe sarkin gwaza da polisawa da polisawa guda biyu a bangaren su ba abin da ya same su da suka gama ma kawai tafiya sai daga nan aka tura jirage da sun ta shawagi akan gurin ba mu san me zai biyo baya ba to sai dai kuma da na tuntube shi game da wannan harin kakakken na 'yan sandan jihar adama dsp Othman abubakar ya ce suna sanar da labarin harin to amma kuma inda aka yi harin na karkashin jihar borno ne ba adamawa ba an tsere su amma ma eh, su wanda security force suke wajen masu mai da mutane an ba mutuwa ba eh, barna kamar da muka samu hilayar ko kuma most important ba wanda jurisdiction din adamawa ba ne. wannan fana zuwa ne yayin da ma hukumomin jami'ar adama da ke mubi wato adama state university ke musanta tare da ake ne cewa yan boko haram na shirin kai wa jami'ar hari lamarin da ya ja zaman ɗadda da kuma zulumi ibrahima abdulazizu sashen hausa na amurka daga yola a najeriya. To shi ma abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed ya mana ƙarin bayani akan wannan batu na tsare waɗannan sarakuna. Wato abin da ke faruwa Halima shine tun ɗazu da wajen hanci zan ce lokacin da aka fara samun wannan labari wato abin ya girgiza jama'a fiye da kima. Saboda a lokacin abin da ake faɗa cewa idan har wannan labari da ya tabbata cewa gaskiya ne wato abin wannan yanayi na tayar da kayar baya daga kungiyar Boko Haram abin ya kai wani mizani. da ba taba ganinsa ba. To kuma yanzu dai labari da ya tabbata cewa a lallai wannan labari gaskiya ne an kai farmaki akan sarakuna manya guda uku da jihar Borno lokacin da suke ka hanyar su ta zuwa Gombe domin jana'izar da za a yi in an jima na mai martaba sarkin Gombe Alhaji Shehu Abubakar wanda ya rasu asibiti a London. Yau Ibrahim ko ka san sunayen waɗannan sarakuna uku da aka sace? kwarai da gaske kuwa ba duk gaba ɗayansu aka sace ba sarkin askira dai shine alhaji abdullahi ibn muhammad askirama wanda aka ce ya tsere saboda motarsa ce take baya lokacin da aka fara kai masu farmaki ya juya ya koma akwai kuma wato sarkin goza wanda shine ake batun cewa watakila ya rasa ransa wasu suna faɗin cewa ko an harbe shi ne wasu majiyoyi kuma suna cewa wato kamar ciwon zuciya ya samu a lokacin da aka kai musu farmaki shine alhaji idris timta shine wanda ake kyautata zaton cewa ya riga mu gidan gaskiya sannan kuma akwai sarkin uba alhaji ali ismail bakda wanda aka ce ya ɓace ba a gan shi ba ana zaton an sace shi amma kuma su kafofin labarun da suke a fatan wani sanata daga jihar borno a najeriya yana faɗin cewa shi dai ya yi magana da bakinsa da shi sarkin askira da kuma sarkin uba yawwa ibrahim amma ai ba wannan ne karan harko da ake zargin waɗannan 'yan kungiya ta boko haram da taɓa sarakunan gargajiya a najeriya ba haka ne wannan batu gaskiya ne an kai farmaki da dama kan sarakuna idan babban wanda za a iya tunawa shine na mai martaba sarkin kano alhaji ado yaro da aka kai masa farmaki sannan kuma kin kamar a nan kasar borno musamman ba dai a ce ba mu duk lokacin da suka kai farmaki a sukan je kai hari cikin gidan mai martaba sarkin bama wanda har a hari na da aka kai sun kona gidan ma baki daya Akwai wani hari ma da bama-baman kuna bakin wake da aka taba kaiwa kan Shehun Barno. Kwarai da gaske kuwa da kuma sarkin fika a nan jihar Yobe. Ya zuwa yanzu Ibrahim ko mai hukumomin Najeriya ke cewa game da wannan al'amari? Babu abin da aka ji daga bakin hukumomin Najeriya kan wannan al'amari ah, ya zuwa yanzu Halima. Kuma kamar yadda aka wani abu ya faru a lokaci kafin a ji wani bayani dama waɗanda aka saba jin wani abu da sauri daga su a su ne hukumomin jihar borno to su ma dai har yanzu ba su fito sun ce kala kan wannan batu ba ko da yake akwai jami'ai da dama na gwamnatin jihar ta borno waɗanda suka gaskata abukuwar wannan al'amarin ibrahim alfa ahmed kenan Yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar da sashen Hausa na murya Amurka ya da wani ɗan sandan da ke tona asirin zaluncin da su ke musu kullun sahiya. kamar yadda muka ji a bakin wani soja kwanan baya da yake korafi game da zalunci da cin hanci da rashawa da wulakancin da suke sha a hannun manyan su a yakin da suke da 'yan boko haram a najeriya ashe su ma 'yan sandan da ake turawa cikin wannan famar suna fama da ɗimbin matsaloli makamantan wannan ɗaya daga cikin irin waɗannan 'yan sandan ya gaya mana irin matsaloli masu yawa da suke fuskanta kuma galibinsu duk manyan su ne suke janyo musu waɗannan wahalhalun wallahi ina gaya maka ina gaya ma jama'a wannan abin da ke faruwa wallahi har ga Allah bai gagara ba amma manyan shugabannin mu ne suke suke zalunta wannan kasan ba sa son wannan fada ya kare amma da shi ya zama gidan da ake kasuwa da ita ba a so ya karewa don in ya karewa kuɗin da ake kashewa ba za su samu kuma ba muna aiki na yau da yuwa babu komi babu salari salarin kamar yadda ya kamata gaban ya yanka a gida shine yanzu kana wasa so da su kana ci kuma ka fi so domin ka fito domin ka tsare kasanka ka yake kasanka a ciki abin da yake cikinta an barka da yuwa in ma idan ana bayarwa to mudin nan na kasa ba gani yana tsaye a sama ne giwa ya taka rakumi tsawonsa ya riga ya rufe na rakume bayan da zai yi motsi so goma mu fito mu gaya wa duniya abin da ke faruwa a yanzu ma an ka koma an ka je zone a zone 4 din ma yanzu ka tafi za ka gan an biya salari tun daga watan daya babu kuɗin gida a cikinsa ba ga yara suna makaranta kai kara kanka ya zaka ci da kanka yayanka me za su ci a gida a zalume suna zalunta mu yawa suna zamban mu cikin aminci amma ba mai iyaye musu magana ba ba ku da wata hanya ce ta mika kukan ga su manyan abin na hukuma ta 'yan sanda wallahi hukuma ta 'yan sanda ma idan ka kai kuka gare su ma kamar ka sake ka karawa giwa mashi ne domin ba ka ba za su ji ka in karshen mantin sun barka ka tafi kenan ma ka kodewa Allah ko kuma sake a kama ka a hulakanta ka kana tone asirin manyan mutane so kukanmu shine mu kaiwa a duniya su taya mu jin shi idan akwai hanyoyin da za su yayi za su yayi to tsohon shugaban 'yan sandan najeriya muhammadu gambo jimita ya ce matsaloli irin waɗannan ai sanannu ne wannan wannan tun ma ba su fara magana ba mun mun gani mun yi nazarin abubuwan da yawa kullum mun gani cewa ba yau ba an daɗe wato suna cikin wani hali wanda yake ba wanda ke ji musu cewa ko saurara musu akan abin da kokensu su kansu 'yan sanda da kuma soja to hali tun da kuma aka fara abin nan wayannan kokakoken suna nan ana ta su amma wato a samu a maganta su baya da saurin da ake bukata kuma babu da yawan kuɗin da ake bukata a tsohon shugaban 'yan sandan najeriya kenan muhammad gambo jimeta to sai ku dakace mu a shirye mu na gaba domin jin ci gaban wannan hira da shi wannan dan sandan. Allah. da shi wanda ba mai kawar da shi Allah bayan tushiya tallafe daga sabo sa'a da kwana zama tushen auduga sutura dole farataya sutura dole farataya to Allah kyauta Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kayan mu ci gaba ga saƙon dandalin VOA. dandalin VOA. Shin ko masu sauraro sun san cewar a duk lokacin da suke bukata za su iya kunna sabuwar tashar Hausa ta VOA da ake kamawa a wayoyin salula da kwamfutar hannu wato dandalin voa.com domin sauraron waƙoƙi da karanta labarai da ɗumi-ɗuminsu? Shin ko masu sauraro sun san cewar suna iya shiga rumbun waƙoƙi na dandalin voa.com domin sauraron waƙoƙi daga kowace kusurwa ta duniya? To ku ɗauko wayoyinku ko kwamfutar ku ta hannu a je dandalin voa.com domin kada a baku labari. Dandalin VOA. Dandalin VOA. Yanzu ga Kabiru fage da shirin Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu ya ji jilalu ikirami Allah shi kati da maraya. Yama masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah. Gwamnatin kasar Filipin da kungiyar musulmi da ke tawaye a kasar sun sanya hannu kan daftarin yarjejeniyar zaman lafiya domin kawo ƙarshen rikici da aka shafi dogon lokaci ana yi da ya janyo asarar rayukan mutane sama da dubu ɗari da ashirin. Mutane sama da dubu ne suka yi wata haɗuwa ta musamman a harabar fadar shugaban ƙasa da ke birnin Manila ƙasar Philippines domin kallon biki da nuna farin cikin cimma daidaituwa da aka yi ta neman zaman lafiya a tsakanin gwamnatin ƙasa da 'yan ƙungiyar musulmi 'yan ƙabilar Moro da har suka amince da sanya hannu akan daftarin yarjejeniyar zaman lafiya an ji jagoran kungiyar yan tadda musulmin moro daga hukumar tsangwama da turusasawa alhaji murad ibrahim yana cewa lallai kan wannan cin yarjejeniyar zaman lafiya ta shiga tarihi kuma abin alfahari ne ga miliyoyin musulmi masu rinjaye da su kansu mabiya addinin kirista har da waɗanda ma ba su da wani addini saboda masu salon magana dai sun ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki kuma Allah sa mu dace amin jagoran ƙungiyar musulmi Alhaji Murad ya kara da cewa cimma daidaituwa da aka yi domin baiwa al'ummar musulmi damar su da ke kunshi a kundin tsarin mulkin ƙasa ta yin addini babu tsangwama abin a yaba da shi ne sannan sai ya ci gaba da cewa these three things which have been ours since time immemorial unjustly taken through colonization and occupation Alhaji Mulat Ibrahim yana mai cewa mun kasance masu matuƙar farin ciki saboda maido mana da muhimman abubuwa uku, kamar mutuncinmu da ƙarfin faɗa ji da kadarori da muka mallaka, amma 'yan mulkin mallaka suka kwace daga hannunmu, yanzu kam gashi an maido mana su da alasan barka. وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الغلال في عناقهم والسلاسل يصحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك madalla kusan shekaru arba'in musulmi mandiyanu suna yakin tawayen kwatarwa kansu yancinsu na walwala da na addini a kudancin tsibiran mandiyano da ke kasar filafin don haka yarjejeniyar da aka cimma ta cika burin musulmi na tsawon shekaru goma sha bakwai ana fafatawa daftarin yarjejeniyar da aka cimma ta kuma taimakawa miliyoyin musulmin da ke yankin baki ɗayansu musamman ma mazauna tsibirin kudancin mandiyaro gwamnatin tarayyar da ke birnin manila ta amince da a shirya babban zaɓe na 'yan majalisar dokoki da kafa rundunar sojan ƙasa a yankin domin ƙarfafa tsaro amma duk da ƙarshen haka zai kulawa ta gwamnati tana ƙarƙashin gwamnatin tsakiya an kuma samar da takardun kuɗi da ayyukan musayar saƙonni an kuma rusa tsohuwar gwamnatin 'yan tawaye aka mai gurbinta da zababbiyar gwamnati an kuma samar da sabon daftar yarjejeniyar wa kowa bangaren ajiye makamansu a lokacin bikin sanya hannu kan daftarin yarjejeniyar ajiye makamai da kawo ƙarshen yaƙi da juna shugaba benigno aquino cewa ta yankin na matuƙar buƙatar cikakken haɗin kan al'umma a yankin ana kuma buƙatar tsarin shari'a da kiyaye masu nagarta bisa tsarin irin na islama sannan shugaba manigo aquino sai ta ci gaba da cewa those who wish to sow divisiveness for self-interest and those who continue to wield arms to pursue their own agendas So many people have suffered. Shugaba Benigun Aquino yana mai cewa babbar matsalar da ita ce gwamnatoci a ƙasa da ƙasa ba sa ƙaunar ware makudan kuɗi domin ayyukan ɓangaren ilimi. wasu gwamnatocin ma ba sa kashe abin da ya haura kashi ashirin daga cikin ɗari na kasafin kuɗinsu a kan ɓangaren ilimi balle kuma a ce ma ilimin sanin addini amma abin da ke janyo wannan matsalar kuma ita ce ba kasafai gwamnatoci ke mai da hankulansu wajen tara kudaden harajin neman ilimi ba balle ilimin addini haka kuma na baiwa masu hannu da shuni damar zillewa su ki ba da duk wani agajin ɓangaren ilimi amma inda za a cusa wani bangaren harajin ilimi da tilastawa a rika haka biyan albashin zai haɓaka asusun tallafi sannan kuma haɓaka harkokin addini kowa ma ya samu lafiya. Allahu ya rahamanu ya ji jilalu wal ikirami Allah shi kati da maraya in komai uba bai zo ba kazar da bata da nono Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. isa ramin hudu daga haɗeja ya rubuto yana cewa 'yan ƙungiyar boko haram ya kamata ku sani cewa idan kun yi karhin mutane to ba ku yi karhin allah ba kuma allah shi ya san yadda zai yi da ku Sade Sa'idu Daura ya rubuto ra'ayin shi kamar haka. Harin da aka kai ma wasu sarakuna na nuna mana cewa babu wanda ya tsira daga waɗannan hare-haren da ke ci gaba da yaduwa a Arewa. Ubala yawo zangon daura rubuto yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un murya Amurka ku miƙa mani saƙon aziya ta ga iyalan sarkin Goza wanda 'yan bindiga suka kashe a garin Borno da fatan Allah ya ba su haƙurin jure wannan rashi daga ƙarshe nake cewa Allah ya kawo mana karshen wannan tashin hankali da muke fama da shi a Najeriya. Liman Muhammad Mala Bajoga ya rubuto yana cewa muryar Amurka don Allah ku isar man da koke na ga mai girma gwamnan jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo da ya dube mu da idan rahama mu al'ummar garin Bajoga inda muka shahe makonni biyu muna fama da matsalar wutar lantarki. Allah ya sa ji kuma zai gyara. Sufiyanu Gumel zangon daura rubuto yana cewa Assalamu alaikum murya Amurka. Ku gaya ma shugaba Jonathan tare da hukumar sojan Najeriya cewa ya kamata ku cire alhorma wajen ɗaukar jami'an tsaro a Najeriya. Umar Forever Gashuwa ya rubuto yana cewa Allah ya sa taron kungiyar ECOWAS da za a gudanar a Ghana don rikice-rikicen kasashen Afirka kwalliya ta biya kudin sabulu. daga ƙarshe sai ra'ayin haɗin gwiwa daga malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange yawur wanda suka aiko kamar haka allah ya ji ƙan sarkin goza allah ya ji kan shi da rahama ya karɓi bakuncin shi kuma ya sa mutuwa hutu ce a gare shi amin in ji malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri. Yanzu ga Jummai Ali da takaitattun labaran duniya. sanda a kasar malawi sun yi amfani da barkonin tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zanga waɗanda suke buƙatar a sake ƙirga ƙuri'un zaben shugaban ƙasar da aka yi a makon jiya masu zanga-zanga sun ƙone tayoyi suka lalata a kantuna yau juma'a a lilonge babban birnin ƙasar kafin hukuncin da ake sa ran wata babbar kotu za ta yanke akan ko a bayyana sakamakon zaben da ake rikici a kansa ko kuma a sake kirga ƙuri'un da aka kaɗa. An kashe akalla mutane biyu a yayin wata zanga-zangar da aka yi a Bangi babban birnin jamhuriyar Afirka ta tsakiya inda aka samu kamarin rikici a 'yan makonnin nan. An kashe mutane biyun ne a lokacin da aka yi musayar harbe-harbe a Bangi Kamfanin dalancin labaran Reuters ya ba da labarin cewa masu zanga-zanga dauke da makamai sun buɗe wuta a kan sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙasar Burundi, waɗanda su kuma suka mai da martani. Maƙaddashin ministan tsaron ƙasar Rasha ya faɗa a yau Juma'a ko kuma ya lashe takobin cewa sojojin ƙasar za su ci gaba da murkushe 'yan tawaye masu goyon bayan Rasha a gabashin ƙasar. ya yi wannan furucin ne bayan da wani harin da aka kai a yankin ya kashe jami'an tsaro guda goma sha biyu. Da takaitattun labaran nan muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare idan Allah ya gwada mana mu sake dawo muku da wasu shirye-shirye kuma wannan lokaci za ku kira ku bayyana mu duniya ra'ayoyinku akan batutuwan zaɓin ku da suka hi ƙona muku rai da yake yau juma'a ce. Kamin mai sallama da ku ga gaisuwar watan alheri da sada zumunci zuwa ga Hajiya Hannatu Dalhatu a Abuja da mai gidanta da abikiyar zamanta da duka 'ya'yansu da watan suna nan lahiya yanzu a madadin Jummai Ali da da Gresham wadda ta hada mana sauti na injiniyan mu Mr. Bosco. Ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fata alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai an jima da daddare idan Allah Ubangiji ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.